ta kashi na biyu mun ci gaba inda uwar gidan gwamnan jihar borno na na shatima ta ji labarin batun daura auren nan har ya sa mata kira wani taron gaggawa hajjana na kashi shatima ta ce yan uwana mata na kira wannan taron gaggawan ne don sace mu da wasu yan bindiga suka yi duk dai a wani rana ta 28 ne iyayen yaran suka shaida wa murya amurka cewa fa yan bindigan na shirin tafiya da waɗannan yara wajen gefe marginan kada su kula kai sanan ne aka je aka kai su ko kuma aka je neman su aka kai su dai eh muna da masana gare inda aka kai su yayin ɗaliban Chibok sun ci gaba da bayyana wa murya Amurka cewa fa 'yan bindigan na ci gaba da yawo da waɗannan yara a cikin jihar Borno. Ba mu ci komai daga wajen jama'i ba sai dai rumaki da muke ji cewa an yi wajen eh, kukawa da su, an yi wajen mangono, an yi wajen marke haka muke ji. Da farko an gaya mana suna zambi za a yi. ran talatin ga wata mata da maza dubu biyar suka yi zanga-zanga a gaban majalisar tarayya da ke birnin abuja suna neman gwamnati ta ɗauki matakin ceto waɗannan ɗalibai na chibok yayanmu suna cikin jeji kamar dabbobi ba mu san abin da ke faru da su ba suna samun abinci su ci ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu suna kwanciya a ina sanata zainab hure yar majalisar dattawa ce ba mu ji daɗi ba ga baki ɗaya da abin da ya faru. Majalisar wakilai ta ce tana buƙatar shugaban rundunar sojoji ya gurfana a gabanta nan ba da jimawa ba. Ran ɗaya ga watan Mayu ne mata a birnin Kano da ke arewacin Najeriya su kuma suka yi zanga-zanga akan Chibok. Ran biyu ga watan Mayu ne ɗalibai a Sudan waɗanda suka haɗa 'yan Najeriya da 'yan Sudan da kuma 'yan Masar suka yi zanga-zanga suna kira a nemo waɗannan ɗalibai na Chibok. Ran uku ga watan Mayu ne wasu daga cikin wakilan dattawan Amurka suka yi Allah wadai da sace waɗannan yara. Wasu daga cikin ɗaliban da suka kubuta sun ba da labari. To ni kuma na riga na ba da raina da cewa ni fa gaskiya ba ran bi su ba ni akan da zan bi su in je in zama a cikin rayuwar da ba shi ba wala mai in fadi a nemi ga wani a samu abinda na faɗa musu wayanda suna cikin motar ɗin na ce musu da cewa eh ba mutuwa biyu a gaskiya ran je a can ba wala in fadi mutu a nan akan da zan iso inda suke haka nan kuma ni na kubce daga cikin su karshen kashi na biyu kenan sai kuma kashi na ukun ala da za ku ji inda aka dora a wannan labari na ƙoƙarin mancewa da ɗaliban Chibok.